sannu ku da zuwa fa. Amarya, sannu da aiki, mofin kike yi? Tab ijan, ya kika ga zaki iya, ai in ni ce biki na ya zo ba zan taɓa yin wani aiki ba. Ga fati, sai ki zauna kina mofin? ai ko jima wallahi a ce bikina ya zo wallahi ba aikin da zai yi tun ya rage sauran wata ɗaya zai ishe duk wani aiki da yi. to menene a ciki in ta yi wa iyayenta aiki ai ni ko ina gidan mijina zan iya zuwa in yi wa iyayena aiki Sannin ki da aiki. Yawa sannin ku da zuwa. Menene a ciki? Kuna ta magana wai akan jikina ya kusa ina aiki. Kuna cewa ga fati ne idan nawa fati aikin ai zai mata ya kuma kun gama ba ta jin daɗi sosai. A lallai ma sai ma abin mun aiki ko? To ita kattai ɗin tunda ni gani walalla ni za a fita ga mu aiki gida gaba ɗaya ita gata. Din za ta yi aure to ai ma lokaci ne kawai ake jira lokacin in yayi ai ma zai yi. Malama Sadiqa wallahi na yaba ki A iyayen ba abun wasa bane a gaban mu. Dole mu taimaka musu in ba mu taimaka musu da aiki ba waye ne zai zo ya musu aikin cikin gida. To shikenan mun ji mun ji malamai. Jiya mun ganki a keke na ina ta dago miki hannu kika shige baki ji ni ba. Eh wallahi kin san bikin nan ya karatu ne muna ta rabon anko sai sa ban ji ki ba. Kin san me ma? wallahi mun je kasuwa za mu sai an nan a tamfan ya bace ba mu same ta ba dai a canja wani yanzu gaskiya tunda ba ku samu wancan ba ina ga sai dai ku ku canza wani saboda wallahi wancan mutane da yawa suka ga sun yi shi saboda ku ba ku samu anko ba ku kadai ne za mu canza anko bayan mutane da yawa sun yi za sun yi ku ne kadai za ku samu canza anko sai dai ku ku wani ko kuma ku je kasuwa ai ana sayawa a kasuwa ke Fatima ba na ce idan ina magana da kawaye na ki daina saka min baki ba ya ya ba Allah ya canza shi ko ba ki ta ne dama na daɗe ina neman ku ba laifin da kuka yi dama magana ce akan haƙƙin shada kuma lokaci na zuwa sati ɗaya rage da bikin tunawa da ranar shahidai to ni malama ai na ɗauka haƙƙin shada uban da mu yara na ɗauka sai manya iyayenmu suke biya ashe har da mu 'yan mata to ni da ke gani ban ma taɓa biyan haƙƙin shada uba ban mu yake biya mana ga baki ɗaya kuma tun da bayan rasu ban taɓa biya ba Saratu, sun ce biki taɓa biyan haƙƙin shahada ba. Shin yanzu kuna tunanin cewa idan mahaifinku suka yi shahada a haka za a bar ku ba a taimaka muku da komai. Shi ba wannan haƙƙi ya zama dole sai an biya shi domin domin taimaka wa 'ya'yan shahidai. To ni ma dai gaskiya malama ina da kuɗi ina tara kuɗi amma gaskiya kuɗi na an koyi sosai gaskiya shi da zan iya ba da haƙƙin shahada. Subhanallah. Yanzu kina tunanin anko ya fi matsayin 'ya'yan shahidai kin tsara kuɗi kuma kin ki sauke haƙƙi wanda ya hauya gare shi, amma ki ce wai kin tsara kuɗi ki siya abu wannan bai kamata ba ya kamata a ce ki tunani yanzu kina tunani idan ke kika yi aure zai haifi ɗaya idan kin samu tsada ya kike tunani ai kuma kina son a tallafa wa ƴaƴanki so malama kun yi magana akan haƙƙin shahada an yi a tunani na manya ne ke biyan haƙƙin shahada da mu matasa shi yasa ni ban ma taɓa biyan wani haƙƙin shahada uba. shi haƙƙin shahada ba yaro ba ƙarami ba babba duk abin da aka kira su da haƙƙi ce ya zama dole domin domin wani nauyi ne wanda ya hau kanka kuma ya zama dole ka sauke shi ni dai gaskiya ina da kuɗi amma kuɗi na ba kuɗin sa ba kuɗin ba da haƙƙin shahada ba ne kuɗin sa data ne dan na ma daɗe gaskiya ban sa data ba malama ni da mai ina biya Sadiqa gaskiya kin yi kokarin domin domin duk shekara kina kai ki nauyin da ya hauya ga yake haƙƙin shahada amma kuma a wannan shekara ban sani yake damu ki ba na shedan yana son ya miki barazana har yanzu da ki da kika biki da cika kuɗin haƙƙin shahada ba amma kuma ban sani ko ke ma kina ɗaya daga cikin masu tara kuɗin siyan anko. ala Muhammadu ke kuma fatima ina magana akan cewa kudin ki na sayan data ne yanzu saboda allah ba kya tunanin cewa ki samu shahada yaran su taso ba su da mai taimaka ni tunani akan wannan ta kai ta kama a ce kowai ki za ki iya saidawa ki cire haƙƙin shahada ki bada sauran kuɗin sai ki abin da za ki amma da ya kamata ba a ce wai ma kina tara kuɗin ki ce wai data za ki siya menene data ɗaukan mu alƙawari nan da kwana nawa ko kuma nan da awa nawa zan zo in same ki in karɓi hakkin fada kin ɗau alƙawari kin ɗau alƙawari to kenan insha Allah yanzu ke kuma sati ɗaya ya rage auren ki wai ki ce kina tunanin aikin ɗauka manya ne ke biya ba da matasa irin ku ba to ke ma yanzu aikin shigo layin manya ya kamata a ce kin sauke haƙƙin shahada yanzu za ki je ɗakin mijinki sannan kuma ku ne shahada menene program free zaka zaki maulidi ashura duka za ku je amma kuma wai ba ku sauke haƙƙin shahada ba to ni a tunanin ku ni ban san abin da ke damun kuma game da wannan haƙƙi ne fa ya zama dole ku biya shi yanzu bani bani bani bani kuɗi kawai ban kuɗi ko kuma ki bani wayan cikin ki ni dai insha Allah kuɗin ankon ma da nake nake tarawa na fata ya insha Allah zan kawo miki har gida kai malama wannan jawabi da kika ya shiga jinin jiki insha Allah zan rika biyan haƙƙin shahada duk shekara kai in na samu hadda na mahaifina ma ni zan rika biya yanzu ga dai wannan waya a riƙe a lissafa nawa ya rage zan ci ko insha Allah ta'ala wannan tunatarwa ce gare mu da ke da ke da kai da ni da ma duk mai sauraron mu domin domin haƙƙi ne kuma duk abin da aka kira ka da haƙƙi ya zama dole ka biya shi baba mama 'yan uwana maza da mata ya kamata a ce mun sauke haƙƙi wanda ya hau kawunan dubu ɗaya da ɗari biyu menene dubu ɗaya da ɗari biyu shin kana tunanin cewa sai mun je ranar da baka da su zaka biya domin domin sun zame maka dole domin sun zame maka dole ka sauke wannan nauyi da ya hau wuya gare ka haƙƙin shahada haƙƙi ne akan kowa mu sauke haƙƙin shahada saboda tallafawa iyalan shahidai wala Allah ko mu ma samu babban rabo na shahada jama'a assalamu alaikum masu kallon mu mu da kasancewa a wannan lokaci mai tarin albarka za mu kawo muku takaitaccen hadisi kaɗan daga cikin hadisan amirul mu'minin ali bin abi talif alaihi salam wane ne amirul Imam Ali shine kanin manzan Allah, sarkin manzan Allah, wasim manzan Allah. Wanda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa ni da Aliyu kamar Haruna da Musa sai dai ba annabi bayana. Manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa Aliyu yana tare da alkur'ani alkur'ani yana tare da Aliyu. Manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa ni ne gidan hikima, Aliyu shine kofarta. Kuma ya ƙara da cewa ni ne birnin ilimi aliyu shine kofarsa mai son ya samu ilimi to ya biyo ta kofarsa ga hadisin da za mu kawo muku wanda imam ali bin abi talib alaihi salam yake cewa ku kawo wa iyalanku wani abu na 'ya'yan itace a kowace ranar juma'a saboda su yi farin ciki da ranar juma'a wannan hadisi na imam ali alaihi salam yana nuni akan kyautata wa iyali da kuma falalar ranar juma'a da kuma na 'ya'yan itace 'ya'yan itace irin wanda ya shafi irin na apple ayaba abarba da kuma inibi daga baban abdullahi imam hussein alaihi salam yana cewa allah ya ji wanda ke kyautatawa tsakanin shi da tsakanin iyalin shi assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallo da sauraron mu barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka a yau za mu ɗan yi bayani ne akan wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga amirul muminin Ali alaihi salam Imam Ali alaihi salam an daga Abu Sa'id al-Qudri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya Ali idan aka kawo maka amaryarka ka cire mata takalma bayan ta zauna sannan ka wanke mata ƙafafuwanta da ruwa ka yayyafa ruwan tun daga cikin ɗaki har zuwa ƙofar gida sai shugabana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya Ali to idan ka yi haka Allah zai fitar da talauci kala dubu saba'in daga cikin gidanka kuma zai shigar da arziki kala dubu saba'in daga cikin gidanka sannan kuma Allah subhanahu ta'ala zai saukar da rahama kala saba'in a cikin wannan gidan za ta yi ta kwararowa akan amaryarka har kowanne guri cikin wannan gidan sai ya samu wannan albarka sannan matarka za ta kuɓuta daga ciwon kuturta da na hauka matuƙar tana wannan gidan daga baban abdullahi imam hussein alaihi salam yana cewa allah ya ji wanda ke kyautatawa tsakanin shi da tsakanin iyalin shi